This is the voice of America. The following program is in Hausa. Yanzu haka ma sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan Washington DC yake muku magana akan mita 20 da mita 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. a jamhuriyar Nijar ma a ejin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya akan intanet a dadana voahouse.com ko sashen hausa.com. jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da yammacin yau sunana bello habib galadanci kuma har yanzu ma ina tare da ladan ibrahim a yawa muke fata kun wani lafiya wai me ake ciki ne game da jirgin da aka kama a kano zan kawo wakilin mu a can ya bamu bayani mahmud ibrahim kwari sannan nuhu ribada shine fece zaben fadda gwani na dan takarar gwamna wa jam'iyyar pdp a jihar adamawa wadda aka gudanar a abuja shi ma nan labarin za mu kawo muku shi akwai shirin labarin wasanni na aliyu mustapha sokoto aliyu kamar me kake dauke da shi ne yau na an samu faɗan cikin gida a tsakanin membobin da aka kafa domin su warware rikicin tarzoma hukumar kwallon kafar najeriya babu shakka an yi haka ku biyo mu bayan cikakkun labaran duniya tare da sallama Ƙungiyar agaji ta Red Cross na ƙasar Philippines ta ce akalla mutane 21 ne matsananciyar guguwar nan ta hallaka a ƙasar. sakataren kungiyar na red cross general gwendo pang ya ce mutane goma sha takwas ne suka mutu ranar asabar a gabashin tsibirin kasar inda wannan mugunyan guguwar tafi karfi kana waɗanda suka mutu na baya bayan nan sun fito daga manila ne waɗanda yanzu haka suke jiran isowar wata guguwar wadda take shiga cikin philippines ɗin sannu akan hankali yanzu haka dai an rufe makarantu da kasuwanni kana an umarci ma'aikatan gwamnati da sauran ma'aikatu da su zaman su gida yayin da aka hana jirgin fasinja tashi sama ita kuma wata kungiyar mutane guda talatin masu kare haƙƙin bil'adama ta yi kira ga kasashen duniya akan ta agaza ko su agaza mata wa mutane su dubu goma sha takwas 'yan kasar siriya da suka bar kasar su domin faɗan da ake yi a can hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya wadda za ta yi wani taro a birnin geneva gobe idan allah ya kai mu ta ce za ta tattauna yadda za ta tsugunar da waɗannan 'yan gudun hijira na kasar siriya da yawan su ya kai miliyan uh, uku da dubu ɗari biyu kafin dai wannan taron da ya gobe ne wakilan ko in ce wannan ƙungiya wakilan ƙungiya suke kira kasashen na duniya duniya akan sayar da su dauki akalla kashi biyar cikin wannan adadin mutane waɗanda suke gudun hijira domin su yi ɗawainiyar su kungiyar da ta ce wannan fa ba ƙasar siriya ce kaɗai take ƙoƙarin taimaka waɗannan 'yan gudun hijira na ƙasashen makwabtaka ba wadda ke ta ƙoƙarin ganin an ɗauki ɗawainiyar waɗannan jama'a masu yawa da suka rasa abinci da matsugunai ƙungiyoyin da ya sun haɗa da ƙungiyar amnesty international da islamic relief da kuma ƙungiyar oxfam da ma ƙungiyar save the children waɗannan ƙungiyoyin da suna kira ne musamman ƙasashe irin na nasu wato yankin bakin golf kenan da na latin amurka da su rungumi wannan aikin ka'in da na'im kana kuma duk ƙasar da za ta ba da ƙuduri na taimako to ana bukata a samu hakan ne a mako mai zuwa domin a mai da himma domin kula da mata da yara Firaministan ƙasar India Narendra Modi ya buƙaci mutanen da ke yankin Himalayan da ake fada da su fito kwansu da kwarkwatonsu domin jefa su a zaben da ake yi a yankin nasu prime minister ya ba wa sojojin kasan na kare martaban demokradiyya kana ya faɗa a wajen wani taron kamfe a garin samba cewa kamata ya mutanen yankin su kara wa waɗannan sojojin kwarin gwiwa domin ta fitowa su jefa kuri'ansu prime minister ya yi wannan ya yi allah dare da hare-haren da a kai ranar juma'a wanda har ya yi musabbabin mutuwar mutane 21 ciki ko har da jami'an tsaro su goma sha daya. an dai samu karin hare an dai samu ƙarin tashe-tashen hankula ne tun lokacin da aka fara zaɓen lardi-lardi na ƙasar india a ranar 25 ga watan nuwamban wannan shekarar sai dai masu jefa kuri'a sun fito kwarai da gaske duk da kiran da 'yan tawaye ke 'yan aware ke yi na kauracewa zaben an dai girke dubban jami'an tsaro a yankin kashmir sakamakon ziyarar da narendra ya kai a yankin da ake gudanar da wannan zaben haka kuma an samar da matsanancin tsaro a yayin da prime minister a inda prime minister ya jawabi yau din nan kasar india da pakistan dai sun dade suna takaddama akan mallakan yankin na kashmir wanda ke bakin iyaka bari mu kada can kasar kanada kuma inda ta rufe bakin ofishin ta a babban birnin kasar misira bisa dalilai na tsaro babu wani karin haske daga ofishin jikadancin da ke birnin alkahira kan rufe ofishin yau litinin sai dai sanarwar da aka buga a shafin ofishin jikadancin ya ce za a takaita ayyukan ofishin bisa dalilai ne na tsaro Birtaniya da ta shiga kwana na biyu kenan da rufe wannan ofishin jakadancin ta alkahira yau litinin. Jami'an Birtaniya ba su yi karin haske ba kan barazanar tsaron da ta sa suka rufe wannan ofishi jiya Lahadi. Kamfanin dallacin labarai na Reuters ya ambaci ta bakin wata majiya cewa wani da ake kyautata zaton dan bindiga ne fa da hukumomin Misira suka tsare a kwanan nan ya shaida hukumomi game da wani shirin da ake yi na kawo waɗannan ofisoshin jakadanci na kasashen ketare hari. A halin da ake ci kuma dai an buɗe ofishin jakadancin Amurka a alkahira yau litinin.

To madala ta ranar Asabar ne fa wani jirgin kirar Rasha da wanda yake hannun ƙasar Faransa kuma yake kan hanyar shi zuwa Chadi dauke da makamai masu yawa. Hukumomin Najeriya suka tsare shi bayan da ya samu tangarda a sararin samanin Najeriya kuma ya sauko har ma aka samu manya-manyan makamai da jiragen sama masu sauka ungulu da kayan silke da AK-47 kaya da iri-iri a cikin wannan jirgi. To shine hukumomin Najeriya suka tsare waɗanda suke tuka wannan jirgi da ma'aikata su wajen goma sha wani abu kafin aka gan bincike to ga wakil wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwarna kawo domin ya ba mu karin bayani akan abin da ke fara Malam Mahmud wai me ake ciki ne game da batun jirgin nan? To kimanin karfe tara nan na agogon Najeriya saura kwata haka muka samu cikakken rahoto cewa wannan jirgi dai da ake cece ce a kansa ya samu ɗagawa zuwa sararin samaniya daga <clears throat> wato daga filin jirgin sama na Malam Aminu a nan birnin Kano. An sake shi kenan da mutanen da ke cikinsa. eh wannan ya ba da tabbacin cewa kenan an sake shi kuma mutanen da suka tuko shi su ne suka sake tuka shi tashi sama waɗannan irin matakai aka bi kafin aka saki wannan jirgi an yi wani bincike ne <clears throat> to ka san yau kusan mun share yinin guda a can a wato yinin yau a can filin jirgin saman abin da muka gani shine jami'ai suna kai kawo a dukkanin jami'in tsaro da ka sani da yake <clears throat> da yake aiki a wannan filin jirgi hmm. yana kai kawo akwai wani yanayi ma da aka kai inda aka killace wato su waɗannan ma'aikata na jirgi ko direbobinsa a aka waro wasu daga cikinsu muka ga an hau saman beni da su inda ofisoshin mahukunta na tashar jirgin saman mala aminu kano suke aka je to daga baya aka zo ake ba mu bayanin cewa ai an kira su ne domin wata tattaunawa da su kuma baya da bayan haka akwai tawaga da ta taso daga can abuja za a iya cewa daga helikwatar tsaro ne ko daga wani wuri ne amma dai an ce mana daga abuja ne hmm. wannan ita ma ta zo ta rika caji abubuwan da suke cikin wannan jirgi a ta yiwu sanadiyar zuwan wannan tawaga ta abuja ne mai yiwuwa aka bukaci su waɗannan wasu daga cikin ma'aikatan wannan jirgi suka je aka hallara kuma aka tattauna abin da ba za mu iya cewa me aka tattauna ba shi ne abin da muka ta jira mu samu kenan kuma mu samu ba amma dai a ƙarshen ƙarshe da bayan sallar isha din nan kamar da na gaya ma karfe tara kamar saura kwata a bayanai suka tabbata cewa jirgi ya tashi. To madalla wakilin mu kenan a birnin Kano da ke arewacin Najeriya Mahmud Ibrahim Kwari mun gode Mahmud da wannan bayanai da ka samu mana. Yau ana gode. Mu gargaɗe mai gina ra mai mugunta. To gargaɗe mai gina ra madalla lahira da nake nan da wakilin mahmud ibrahim kwana a birnin kano game da jirgin da aka kama kuma yanzu ma haka ya tashi yana cikin sararin samaniyar su subhana kada shi ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a washington dc agogon mu yanzu karfe 4 na yamma saura mintuna 20 jam'iyyar pdp a reshen jihar adamawa a halin yanzu ta kammala zaben fidda gwanin dan takarar gwamna na jihar adamawa din kenan a abuja amma aka gudanar da wannan to eh, ga duk karin bayani akan wanda ya ci wannan zaɓe wanda ina ma ga shi mana samun bayanin cewa nuhu riba da ne ya ci wannan zaɓe ga labarin da nasiru adamu ya haɗu mana a kano a yau alhamdulillah allah ya kawo muna inda muke kuma muna fata za mu kare lahiya ya zama na abu wanda ya fita daga nan ya zama shine alherin mu alherin mutanen mu alherin kasan mu kuma abin da zai samu ci gaban kowa da kowa musamman adamawa Nuhu ribaɗo ke nuna farin ciki a wajen taron fidda gwani na ɗan takarar PDP na gwamnan Adamawa da ake gudanarwa a Abuja. wannan taro wanda masu ruwa da tsakin pdp adamawa suka dage matakan tsaro ne ya sanya kawo shi nan abuja sai dai na lura yawanci suna korafin gwamnatin adamawa da ke kan gado ba za ta bari a yi adalci ba in aka yi zaben ayola tsohon mai bawa shugaban kasa shawari ta fuskar siyasa ahmad gulak na daga masu kada kuri'a a taron kwanan baya an tura baturan zaɓe zuwa yola an ji an kame su an kulle su a ɗaki kwana uku ba su ga waje ba an tilasta su sun sarandan kayan zaɓe an je an yi zaɓen dodorido an sa su tilas su yi announcing result to wannan chairman da ya je namiji ne ya ce ko za a kashe shi ba zai announcing ba ba zai sa hannu ba shi ma wanda ya so yin takarar dr ed hong da yanzu ya samu tikitin sanata a pdp ya nuna gamsuwa ga taron za a fara zaɓe gashi kana jin malaman zaɓen suna nan kuma komai na tafiya lafiya lau kuma alama ya nuna zaben zai yi kyau saboda ana bin ka'idodin doka na jam'iyya insha Allahu kamar yadda suka yarda da ni kuma ni zan ci gaba da ba da koyon baya da ba da ci gaba yadda jihar mu da sashen mu za ta samu ci gaba wannan ba ni da kokonto ciki ba wani ɓoye-ɓoye tsohon mukaddashin gwamnan adamawan umaru fintiri da yanzu ya koma kujerarsa ta kakakin majalisar jihar ya ce riba yake marawa baya eh ina tare da shi kuma ina ba shi goyon baya kuma ina fata ya ci wannan zaɓe saboda na ga cewa zai kai adamawa gaba musamman ma ina cikin waɗanda suka yi rajejeniyan cewa wannan mulkin za ta koma central idan an zo zaɓen 2015 saboda haka in ce na goyi bayan wani da baya wannan eh, central zone ina ga na kuskure kuma na saba ma dokan da na sa hannu a kai kuma ina fata ma shi alhaji nuhu ribado alheri ya ci zaben nan allah ya ba shi lafiya da dogon rai ya ba shi nasara kuma a zaben da za a yi 2015 ina ga kuma shine abin da jihar mu take bukata a yau Ribado dai ya ce ya shiga takarar ce don raya Adamawa. Shine daman da zan samu nema yi wa mutane aiki, yi wa adama aiki eh, tsakani da Allah na samun ci gaba na kawo sauƙi wa talakawa eh, da kuma samun biyan bukata irin wahalolin da muke tare da shi a Adamawa State. rahotanni na nuna shugaban pdp na adamawa da aka dakatar joel madaki na gudanar da irin wannan taro a yola da gulak ke ganin aikin baban giwa ne tabargazan da balangalar ya yi abin abin kunya ribado ahmad modibbo gundiri da sauran 'yan takara ke halartar tara nasira da mail hikaya murar amurka daga abuja najeriya madalla a gaida nasira daga abuja ba kano ba a gafarcin na yi baki dazu yanzu kuma ga shirinmu na gaba daga washington dc sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. A cikin shirin labaran wasanni wanda Litinin za ku ji cewa shugaban hukumar kwallon kafa Afirka Isa Hayatu na bakin cikin rashin ba Najeriya a cikin kasashen da za su yi gwagwarmayar cin kofin kalubalenka mai zuwa na Afirka wato Nations Cup. sannan an samu faɗan cikin gida a tsakanin membobin da aka kafa domin su warware rikicin tarzoma hukumar kwallon kafa najeriya najeriya kuma ta samu kanta a cikin abin da ake kira rukunin mutuwa a jerin kwallon mata ta duniya mai zuwa da za a yi a ghana kuma sabon koci ya ce zai maido da wasu 'yan wasanni da aka dakata murtala kuma na hanya da wani da ake toyawa a wasannin kasashen lig-lig na turai jama'a barkamu da wannan lokaci da sadoma da kowane sabon shirin na labaran wasanni shugaban hukumar kwallon kafa ta afirka wato isa hayatu ya ce kasa zuwa najeriya a cikin gasar cin kofin afirka na nations cup na shekara mai zuwa ba zai raunana ita kanta gasar kanta ba amma da ya ce ba daɗi najeriya dai kun san ita take rike da wannan kofi din amma ba za ta je ta kare shi ba a wannan haɗo da za a equatorial gini da yake ba ta samu cancanta ta je ɗin ba don ba ta ma cikin biyu daga cikin kasashen da ke cikin rukuninta kai ko ta uku ma bata samu isasshen makin da zai sa ta zama ta uku ba a wannan rukunin nasu da suka yi inda aka fitar da ita to shine a haɗuwar da suka yi isa hayatu yake gawa shugaban hukumar kwallon kafar najeriya amju pinnick cewa dukkan kasashen afirka suna bakin ciki kuma za su yi kewar najeriya a wajen waɗannan wasannin ya ce ina ma a ce dai najeriya za ta bayyana a yi turar gini ya ce zuwa najeriya wato zai kara armashin wannan wasa din amma kuma ya ce mun san najeriya din za ta sake dawowa da karfinta kamar yadda ta yi a bara a afirka ta kudu lokacin da ta cinye wannan kofin duk da cewa ba a yi wannan wasan na shekarar 2012 da ita ba najeriya dai ta ji jiki a lokacin da take kokarin ta samu shiga kasashen da za su je wannan gasa din kuma sannan aka zo aka yi ta samun rikitan shugabancin hukumar ta na kwallon kafa shi kansa kocin ta stephen keshi an yi ta rigima da shi yau yana da aiki gobe baya da aiki a sanadin cece kucin da ke gudana tsakanin jigogin wasanni din to amma daidai da cewa najeriya ba za ta je equatorial guinea ba hukumomin sun tabbatar da cewa ta daura damara ta yi wasan sada zumuncin da aka shirin za ta yi a cikin watan maris na shekara mai zuwa da kasar brazil hukumar kwallon kafar najeriya ce take cewa wannan wasan da za a yi da brazil wacce sau biyar tana cin kofin duniya za a yi shi kamar yadda aka shirya ran 29 ga watan maris a sabon filin wasan na akwa ibom wanda a cikin watan nuwamba nan da ya wuce aka bude shi. hudu daga cikin membobi biyar na kwamitin da aka kafa domin su saurari kayayyakin mutanen da ke da korafe-korafe a kan zaben da aka yi na shugabannin hukumomin zabe na hukumar kwallon kafa kenan ta najeriya ɗin sun ce sun sha bamban da shugaban kwamitin nasu saboda haka 'yan kwamitin guda hudu da suka hada da dotun koka da sani muhammad da victor wangu da bala garba sun jefa ƙuri'ar rashin amincewa da shugaban nasu wato oke a junwa a ranar labarar da ta wuce ne suka fito da nasu hukunci na wannan zaben da aka yi na hukumar kwallon kafar najeriya wanda mutane suka kawo kan wannan zaben na ran 30 ga watan satumba da aka yi kuma a cikin hukuncin da suka yanke su guda hudu din sun ce su basu ga wani dalili ko hujja na su soke wannan zaɓe ko kuma su kalubalance shi ba suka ce zaɓen nan an shi daidai bisa ka'ida kuma ya cika dukkan sharuɗɗan da hukumomi irin fifa wato hukumar kwallon kafa ta duniya da ka hukumar kwallon kafar afirka da kuma ita kanta hukumar kwallon kafar najeriya suka shimfiɗa to amma su hudu kawai suka rattaba hannu akan wannan bayani ko kuma hukunci ɗin wanda suka bayyana cewa da gangan shi a juma shugaban kwamitin ke ne kirar taba hannun shi a kai awoyi 24 ma ba su cika da suka da nasu hukuncin shi ma a juma din ya fito da nashi hukuncin wanda ya sha bamban kwata-kwata da nasu wancan hudu ɗin a cikin nashi rahoto din juma ya soke zaben da aka yi wa amaju phoenix da a matsayin shugaban hukumar kwallon ta najeriya da kuma sai a wume da aka zaba mataimakin shugaba da felix anyasi da agu wanda aka zaba wakilin sashen kudu maso gabacin najeriya da kuma rabiu sharif inuwa da aka zaba wakilin arewa maso yammacin najeriya a cikin wannan rahoton da su wancan hudun suka rubuta sun zargi shi shugaban nasu da cewa yana karya wa jama'a kuma suka ce ai ya rubuta shi nashi hukuncin mai shafi tamanin ne tun kafin su su rubuta nasu to amma da ya zo shi ma yana mai da mutane ga abin da suke faɗa sai shi a jiwon yake gawa jaridar guardian cewa shi ya iyakacin kokarinsa ya aikin da aka bashi ya ce shekarar shi biyu yana aikin lauya saboda haka ba zai zauna yana cece kuce da mutane a cikin jaridu ba ya ce yana jin wato wasu mutane sun ɗauka kowa za a iya sayan sa ya ce amma shi ba wanda zai iya sayan sa kuma idan wani yana da shakku game da hukuncin da yake ya ce to ya je ya duba rahoton nashi. to yanzu sai magana da kwallon kafa ta mata ta duniya wanda inda najeriya ta samu kanta a cikin abin da ake kira rukunin mutuwa a gasar cin kofin duniya na mata wanda za a yi baɗi a ƙasar canada wato ita dai najeriya an saka ta da kasashe ne cikin rukuni ɗaya da kasashe irin su amurka wato rukunin d kenan aka haɗa ta da kasashe irin su amurka a wannan gasar wacce za a yi daga watan wato shida ga watan yuni har zuwa biyar ga watan yuli na baɗi ha kuma a cikin wannan rukuni din da aka saka su farkon su najeriya akwai ƙasar sweden wato wacce sau ɗaya aka taɓa shanta a cikin wasanni goma da ta yi australia ce ta kammala kasashen guda shida da aka zabo a ranar asabar dinnan da ta wuce to su wannan mutane ko kuma kasashen da ke cikin wannan rukunin dai za su yi duka wasannin su ne a birnin winnipeg ita kuma d'Ivoire an haɗa ta ne da kasashen da za su yi wasanni a ottawa a cikin rukuni na biyu wato gurbi wanda yake da kasashe jamus norway thailand da ita d'Ivoire din kamaru ita ce ƙasa afirka ta uku da ke cikin wannan wasan matan duniya din wadanda ita kuma aka haɗa da ƙasashe irin su japan switzerland da ecuador kuma za su yi wasan nutsu a birnin vancouver daga cikin ƙasashe 24 da za su yi wannan wasan dai za a zaru guda 16 da za su je rukuni na gaba. bari mu je ghana inda sabon kocin ghana din abraham grant ya ce kofa buɗe take a wurin suleiman tari da kevin prince watan su dawo cikin kungiyar blackstar ta kasa baki ɗaya wasan dai su waɗannan biyun an yi musu dakatawar har illa ma sha ne saboda rashin kunya da suka nuna a lokacin da ghana ta je gasar cin kofin duniya a brazil a shekarar nan da muke ciki to amma fa grant ya ce kofa a buɗe take amma fa akwai sharaɗa wannan kocin da aka nada shi a cikin watan da ya gabata ya ce zai mutunta kungiyar da kuma 'yan wasan da ke cikinta amma su ma dole su mutunta shi kuma ce zai magana da sauran 'yan wasannin a ga ina za a je shi dai silin tari an horar da shi ne saboda cin mutuncin da yawa wato 'yan kungiyar wani dan wakilin kungiyar musamman gpa ta gane dinnan akan rigimar da suka yi kan maganar kudaden su na alawus alawus shi kuwa buwatan an ce ya nuna rashin biyayya ne ga kocin wancan lokaci ko sai a fiya to shi wannan sabon kocin wanda tsohon kocin kasar isra'ila ne wanda kuma yake magana ranar alhamis nan da ta wuce a haduwar shi ta farko da manema labarai tun lokacin da ya dauke ragamar black stars din har ya ce shi ma michael esin yana so ya dawo bismillah shi michael isin din rabon da a gashi ba ko kuma a ji dure shi tun da aka gama kwallon kafa world cup wato ta duniya kenan bayan da aka zarge shi cewa ya ƙi shirya wannan wasa ɗin. to grand grant ya san da yawa daga cikin yan wasan ghana din nan al misali ya san isiyan tun lokacin da shi grant din yake kocin chelsea kuma ya san buyatar lokacin da yake buga ma port smith to shi ne ya ce ya kagara ya samu ya maido da zakarun yan kwallo sosai cikin kungiyar kwallon kafa ta ghana musamman saboda su iya tankarar gagarumin wasa da ke gabansu a gasar cin kofin afirka da za a yi baɗi inda aka hada ta da manya-manyan kasashe irin su afirka ta kudu da algeria da senegal a wannan gasar da za a yi a kutolar gini daga 17 ga watan janairu zuwa 8 ga watan fabrairu na shekara mai zuwa to lokaci ya da zan gaito muku murtala faruku na sanyina ya ga mana yadda ta kaya a filayen wasannin kasashen turai a ƙarshen makon da muka baro club din swansea ta ingila ta ɗaukaka ƙara kan jan katin kora da aka baiwa mai tsaron gidanta lucas fabianski a wasan da ƙungiyar ta sha kashi daga west ham da ci uku da ɗaya ta gasar premier ta ingila din a jiya lahadi a minti na 68 ne dai na wasan alkalin wasa ya kori fabianski wanda shine tsohon golan arsenal saboda samun sa da laifin fita huruminsa tare da shigar mugunta ga dan wasan west ham diafra sako sa da yake kokarin saka kwallo a raga to amma kocin swansea gary monk ya yi korafin cewa ai sako ya yi amfani da hannu ne wajen tura kwallo a gaban golan nasu kuma ya musanta cewar an hana shi zura kwallo a raga ta hanyar shigar mugunta hukumar kwallon kafar ingila za ta yi hukunci akan ɗaukaka karar kafin ranar lahadi mai zuwa da swansea din za ta fafata da tottenham a gasar ta premier kuma karon farko da jagororin gasar wato chelsea ta sha kashi a gasar ta premier tun somawar kakar wasanni ta bana newcastle ce dai ta karya lagon chelsea din inda ta doke ta da ci biyu da ɗaya abin da ya kawo karshen wasanni 23 kenan ba tare da an doke chelsea din ba a kakar wasannin ta bana to sai dai fa har yanzu chelsea din ce yake saman teburin gasar ta premier da maki 36 yayin da newcastle ko ta koma ta bakwai da maki 23 tazara tsakanin chelsea da mai binta a tebur wato manchester city ta ragu zuwa maki uku kacal domin ko city din ta yi galaba ne a wasanta da everton da ci ɗaya mai ban haushi a sauran wasannin gasar kuma aston villa ta doke leicester da ci biyu da ɗaya west ham ma ta doke swansea da ci uku da ɗaya arsenal ta sha kashi a gidan stoke city da ci uku da biyu yayin da liverpool da sunderland suka yi kunnen doki ba ci ko ɗaya sai gasar La Liga ta kasar Spain inda Real Madrid ke ci gaba da jagorancin teburin gasar da maki 36 biyu bayan doke Celta Vigo da ta yi a ƙarshen makon nan da ci uku da nema. Barcelona ma ta doke Espanyol da ci biyar da ɗaya kuma ita ce ta biyu a tebur da maki 34 sai Atletico mai binta da maki 32 wace ita ko ta bi Elche har gida ta doke ta da ci biyu da nema. Sevilla ce ta hudu da maki 29 bayan da ita ma ta bi Vallecano har gida ta doke ta da ci ɗaya mai ban haushi. A gasar Serie A ta kasar Italiya kuma Fiorentina ta yi kunnen doki da Juventus to amma fa Juventus ce ke kan saman teburin gasar da maki 35. Roma ma ta yi kunnen doki da Sassuolo to amma Roma din ce ta biyu da maki 32. Sai Genoa ta uku a tebur da maki 26 wace ita ko ta doki Milan da ci daya da nema. Napoli ce ta hudu da maki 24 bayan da ita ma ta yi kunnen doki da Empoli da ci biyu da biyu. sai gasar bundesliga ta kasar jamus inda bayern munich ta doke baya leverkusen da ci ɗaya da nema bayan munich din ce ke saman teburin gasar da maki 36 yayin da baya leverkusen ko take ta hudu da maki 23 wolfsburg ta bi hannu ba har gida ta doke ta da ci uku da ɗaya, wolfsburg din ko tana ta biyu ne a tebur da maki 29 yayin da augsburg take ta uku da maki 24 bayan da ita ko ta bi kon har gida ta doke ta da ci biyu da ɗaya. murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, Najeriya. Tuwa gaishe ka Murtala jama'a na zamu mu tsaya shirin labaran wasannin wannan litinin sai wata Allah ya kama madadin shi Murtala ɗin ni ne Ali Mustafa Sokoto a Washington. Sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Take haƙƙin mata shine mafi muni a duk cikin take haƙƙin bil'adam da ake da shi a duniya. kamar yadda hukumar lafiya ta duniya ta ruwaito ta ce kashi biyar bisa ɗari na mata sun fuskanci hukuma na take haƙƙi ko dai na kusa da su ko na nesa da su musamman waɗanda suke da nasaba da fyaɗe da sauransu sama da 'yan mata miliyan talatin a duniya sun fuskanci yin kaciya wadda yake take haƙƙinsu ne take haƙƙin mata yana da nau'o'i daban-daban kama daga fyaɗe aikin bauta karuwanci na ƙarfi da yaji tursasawa wadda ke da nasaba da tunaninsu sai kuma auren dole duk waɗannan daga cikinsu babu wanda al'umma ta amince da su domin kowane take haƙƙin mata yana kawo koma baya ga tattalin arzikinsu da ma ci gaban al'umma baki ɗaya shi yasa majalisar ɗinkin duniya ta keɓe kwanaki goma sha shida domin yin bukukuwa daban-daban da ke da nasaba da take haƙƙin mata kama daga 28 ga watan Nuwamba, wadda rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin kawo ƙarshen cin zarafin mata, musamman take haƙƙinsu sai ranar goma ga watan Disamba wanda ke cikin kwanaki goma sha shidan nan a matsayin rana da 'yan mata ke jurewa na irin ukubar da suke fuskanta na cin zarafi da ake musu a faɗin duniya. Haka kuma wannan ranar ce ke ƙara ma maza da mata, yaro da yarinya, ƙarfin gwiwa su yaƙi ƙalubalen da ke tattare da cin zarafin mata a tsakanin al'umma. A duk faɗin duniya ciki har da ofishin jakadancin Amurka da ke ƙasashe daban-daban ana yin tanadin bukukuwa da suka haɗa da yin maci ko kuma tafiya mai tsawo da dai wasu sauran abubuwa domin yaya ta bukatar ɗaukan mata a matsayi ɗaya da kuma kare take haƙƙin mata a ko'ina. Tursa samun mata shi ke kawo talauci da dawwammame, kamar yadda mataimakin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya ce a wani jawabi da ya rubuta. Ya ce wannan yana barazana ga zaman lafiya, mafi mahimmanci ma yana ƙasƙantar da martabar al'umma Don haka wajibi ne muhimmatu mu haɗa hannu domin yaƙar wannan annobar da ke tare da mu a cikin duniya. Yau mun shiga sahun sauran ƙasashen duniya domin jaddada wannan ƙudurin. Sharhin murya Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shi kuma ya kama ga takaitattun labaran duniya. kungiyar agaji ta Red Cross na kasar Philippines ta ce akalla mutane 21 ne matsananciyar guguwar nan ta halaka a kasar Sakataren ƙungiyar na Red Cross General ling Pang ya ce mutane 18 ne suka mutu ranar Asabar a gabashin tsibirin kasar inda wannan mugunyan guguwar ta fi karfi Kana kun cewa Prime Minister kasar India Narendra Modi ya bukaci mutanen da ke yankin Himalayan da ake fada da su fito kwansu da kwarkwatonsu domin jefa kuri'arsu a zaben da ake a yankin nasu. minister da ya yaba wa sojojin kasar na kare martaban demokradiyya kana ya faɗa a wajen wani taron kamfe a garin samba cewa kamata ya mutane na yankin su kara wa sojojin kwarin gwiwa na fitowa su jefa kuri'a kasar canada ta rufe ofishin jakadancinta a babban birnin kasar misra bisa dalilan tsaro babu wani karin haske daga ofishin jakadancin da ke birnin alkahira kan rufe ofishin yau litinin sai dai sanarwar da aka buga a shafin ofishin jakadancin ya ce za takaita ayyukan ofishin bisa dalilan tsaro To takaitattun labaran duniya kenan jima abin da shirin namu ya tanada yau kenan baki daya sai kuma goben Allah ya ya kai mu da asuba ku buɗe rediyoyinku za ku ji sashen Hausa na murya Amurka ɗauke da wasu sabon shirye-shirye da labarai da kuma duk bututun ma da ke faruwa a faɗin duniya yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya kama da labaran duniya da kuma Julia Lethas Gresham ta hada sauti ta bada umarni sai injiniyan ma Ivan Utkur ni Bello Habib Galadanci nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Salamu alaikum sai This program has come to you from the Voice of America, Washington.